ranar talata biyu ga watan janairu shekara ta biyu da ishirin da hudu kuna tare da sashen wasu na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su. jiya daya ga sabon wata na sabuwar shekara na 'yan bindiga suka saki malaman makarantar nan biyu da suka ɗauke a ranar 19 ga watan disamba shekara ta biyu da da uku a ƙauyen ture da ke gundumar gote yau ne aka gabatar da wani gungun 'yan tare zamna tsaye da safarar kwayoyi ga magabatan gargajiya da na zamani na magarya. rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan yadda ake hada daudawa daga matan ƙauyen tara wanda suka fice cikin wannan sana'ar a yankin dande da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke malaman makarantar nan biyu da 'yan bindiga suka sace a ranar talatar da ta gabata 19 ga watan da ya shige a shekara 2023 a ƙauyen ture a gundumar gote an sallame su jiya litinin ɗaya ga sabon wata na sabon shekara ta 2024 waɗanda suka sace su sun sake su ba tare da gindanyen wasu ka'idodi ba tuni wannan mutanen dai biyu wato sun hada da daraktan makarantar firamare ta karciye da wani malamin makaranta na cas ture bayan an sallame su malaman makarantar biyu su isa cikin iyalansu in ji wata ƙwararren majiyar ta shida ma studio kalangu. jami'an tsaro na gundumar magarya sun kama wata gagarumar kwaya yau da sahe ne suka gabatar da ita ga magabatan gargajiya da na bariki muhammadu lambo shugaban gundumar ta magarya ya ma musu ilyasu karin bayani wanga shi ne zango na biyu da muka so ka nuna muna miyagun ayyuka da wasu 'yan kasan musu suke yi ko koko kasuwancin miyagun abubuwa suna cikin abubuwan da suke addaban al'umma mun ga jajircewa 'yan sanda da suka yi biskan kamo irin wannan mutane muna kira da babban murya da kowa da kowa su sa ido don nuna duk wanda suka ga cewa yana da wani comportment jirgin nasare da ya kamata a jiya a gama al'umma da a samu a kauda wannan wannan kuma zan kawo muhimman gaisuwa ta zuwa ga 'yan sanda ina musu godiya da wannan aiki da suka yi shine ke nuna cewa 'yan sandan Niger gaba daya kuma 'yan sandan Magariya ba su nan kwana sahi da suna bi sau da kafa don su ga cewa an kau da irin wannan irin wannan miyagu ayyuka shi nan zo yau in gaskiya an gode musu kuma kara musu karhin guwa bisa aikin da suke nan gai wani abun da ba a tantance ba ya haɗo kuma ya tarwatsa a cikin wani gida a unguwar kurfiyawa ta ɗaya cikin da'irar tawa ta ɗaya jiya ba a samu rashe-rashe ba ma'aikatar 'yan sanda da ta halarci gurin don gudanar da bincike na ci gaba da aikinta mu saurari shaidun wasu da gidan nasu ya rumza a cikin firar su da idrisa adamu wani abu ne ba mu san ko menene ba ya zaka ya bugi gina da ya zaka bugi gina kuma ya watse tunkiya guda uku guda dai kai tsaye aka yanki wancan biyun kuma ba shi ciki ya hukude nasu wanda ke nesa ga mu da mu ma sun ji kuka abu yadda ka san kamar taya ta hoshe kamar dai wani abu dirim da aka ce duk kura ta tashi shi ana sallar juma'a ne ana cikin masallatai ina can sai a kira ni aka ce ma ai gidanku ga cikin wani abu ya to kuma sai muka ce to yanzu sai mu tayi gendarmerie mu goyi musu kuma daga ba dai aka ce komisariya suka zo dai suka yi kwasta suka diddi ba ban bane kuma dai ba wani kartushe bane wani abu abu ne da ya zo ya zaka ya bugi abin da ya watse dan kamar wani abu ne dalma dalma hakan ga ya watse da kasan dai hatsi ko dawa haka an watsu su ko zan kaman wuta hakan ga a bada ya taho na hito bakin kofa na yi tsaye ina kiran in jikoki na sai ni zuzuzuzum sai ni ce wai wani wayo kaina shuguha ta faɗo ma jikoki na sai ga ta hito da kauna ta rungume jariri ya taya kuka sannan muka da hannu ga kai muna kuka wayo wayo muri ya surmuke ko jika na da mu ta sai ya koma na koma ni ko cikin ɗaki can su abin da ya tumana yayi can rufa. guntaye na dan nan da sun katuma ministan da ke kula da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa ya kai ziyarar aiki a cirozirin a cikin tsarin gani da ido na ofishin ma'aikatar sonishar da ke ba garin arlita da agada wutar lantarki don ganin irin matsalolin da ke hana ruwa gudu a ma'aikatar bayan shekaru 42 da aka fata mamman mustapha barke ministan na ma'adanai ya ma'amar filan ƙarin haske Ziyara ce ta sanayya inda mun ga irin matsalolin da sunishar take fuskanta. Duka sassa na sunishar an girka su ne tun shekara 1981-1982. Dangance da binciken da aka yi har yanzu ana iya ci gaba da haƙo da gawayi na tsawon shekaru 60. Abin ya ba mu ƙwarin gwiwa saboda za mu yi amfani da duka abin da ke akwai domin samar da makamashin gawayi da kuma hasken rana. Yanzu abin da ya kamata a yi tunani shine da za a zamanantar da tsarin. Dangance da wannan su nishar ta samu abokanin hulɗa. Na gamsu da abin da na gani. A yau a yankin Agades ana samun makamashi kashi 98 kin ɗari Abu ne mai mahimmanci. Mun gani a lokacin kokowa ba a samu matsala ko ɗaya ba. Ya kamata a ci gaba. Il faut continuer. jiya ne aka soma zaman taron tattaunawa a jihar agadas wanda ya biyu bayan na ya mai da ya kamata ya hada dukkan bangarori na zamantakewa da na ma'aikatu daban-daban na ƙasa a cikin zumar tsara tattaunawa ta gama gari dukkan gundumomin sun aiko da wakili biyar da suka wuto daga cikin ƙungiyoyi daban-daban ga dai kaɗan daga cikin jawabin da gwamnan jihar agadas general da brigade ibrahim sabula bulamu yayi da anise karim ya haɗo mana Cikin yanayin da ake ciki a yanzu a duniya da ma kasar mu ta Nijar dole a gaggauta da wajabcin bunƙasa wasu sabbin dubaru da za su taimakawa wani ci gaba mai armashi da karku cikin zaman lafiya da zaman jituwa haka kuma tare da amsa bukatun al'ummar mu ta wannan ne tattaunawar yanki da ta ƙasa suke da muhimmancin gaske da su Mai girma Prime Minister bayan tsara batutuwan wannan zaman taro da samun sakamakon farko na tushe a kewan dukkan wakilcin gunduma da jiha da kungiyoyin fararen hula da ma'aikata ya dawo gare mu na aiki tukuru domin yin jimlar dukkan gudunmuwa da tuni aka miƙa a bangaren yankin da kuma keɓe matakin ƙarshe da zai zama na yankinmu a babban taron tattaunawa na ƙasa da ake jira. Domin kawo ƙarshen gudawa da wasu yara ke fama da ita, wasu uwayen na ba da ƙarfi ga magungunan gargajiya musamman ma bangaren cire ma yaran hakkin wuya wannan kuma a cewar likitoci na tattare da hatsari da dama kamar yadda dr sabu sahabi ƙwararren likitan na yara a bangaren likitar jihar tawa ya bayyana cewar yaro hudu ke kwanci gidan asibiti dalilin cire haƙƙin wuya gafirar su da idrisa adamu har yanzu akwai waɗansu al'adu da aga mutane shine in yaro na amai da zawo mahi yawa har yanzu saka iska ya ɗauki mutum an kai wurin wanzami sai a ce hakkin wuya dan yanzu ma cikin watan ga akalla mun kai samun mutum hudu to ka gani bai dace ba wannan ɗiba hakkin wuya yana da illoli da yawa illa ta farko yana iya sa yaro zuba jini illa ta biyu jini ya ƙare maza maza ba sai iske an yi hasarar yaro yana iya sa kwayoyin cuta wannan karhen da aka ɗiba a wada shi ta ana ɗaga mutum cututoci yana kawo matsala wajen magana yaro ko wajen abincin cin yaro a fara tunda dan saboda mi wannan dan namun da suka ɗiba yana da unhwani wajen rayuwar mutum wajen cin abinci da wajen shida kaga wurin karta wannan sai a karce abubuwa da yawa duka wurin ya cakule a fara sai ka ji yaro ko yana magana ba ka jin daɗi ba jin shi ko ka shi wata ina kuma karshen ta zaka iske yaro ya faɗa tamowa. Sa'a Abubakar wata mata ce da ke gudanar da sana'ar mulku a birnin Gaure yau sama da shekaru goma sha biyar kenan. wannan kuma domin ta samu na sakawa baka da kuma taimaka na kusa da ita shin koyaya ne ake hada da huwar mulku sa abubakar ta shaida ma ummu umaru shekara ta goma sha bakwai ne a aikin malku in an ɗauko shi an ka babbake sai a sa cikin ruwa a sa shi rigi a zoje shi a ɗebe ƙasan nan duka yana a sari a wanke a sa tukunya in an ka sa tukunya ana daka citta da tafarnuwa a zuba ciki ta da huwa tare da yaji yannan in yadda hun in shi na da yawa ana iya ai mai miya daban in sun karhu sun karne sun kai kyau nan ka dauka kai kasuwa kullum in mun ka tai mahauta suna yanka muna samuwa sarin shi muna sarin shi jikar hamsin kan rago shi ɗari uku na akuya jikar hamsin muna saida shi ɗari biyar shi da cinan shi kwamfile na akuya shi kuma sai suwa jikka wallahi na samu alheri na sai bisashe na amar da diya na musu kayan ɗaki babu wata matsala wani gami a samu riba wani gami ba a samu duk wanda ya yi tsaye ga kanshi ya yi aikin hannu wallahi bari saurayi amma in ka tawo kai zamne sai ka zamne 'Yan kokowar da suka wakilci jihar Zandar a karo na 44 na kwamfalar kokowar gargajiya da ta wakana a agadarsa sun koma gida Litinin. Wato sabanin kokowar ta bara bana 'yan jihar ta Zandar ta zo ta uku a bangaren samun maki sannan kuma dan kokowar jihar ya kasance a cikin wasan Wicem da final. A cewar gwamnan jihar za a ci gaba da tsara gasa tsakanin 'yan kokowar don ba su damar kasancewa a cikin shirin a kwamfalar da za a yi nan gaba. ga dai colonel isufu labo a cikin firarsu da alketa Mun samu nasarar kai matsayi na uku a fannin jaddawali na jihohi. Mun kai karawa kusa da karawar ƙarshe tare da 'yan kokowar mu biyu. Mun samu tukuci na biyu a fuskar IAS, sannan mun samu tukuci na farko na rawar 'yan kokowa. Gaskiya mun ji daɗin sakamakon. Muna godiya da ƙarfafa ƙwarin gwiwa. Shugaban tawagar 'yan kokowa yana jinjina da kowa da kowa daga 'yan tawaga har zuwa 'yan kokowa kada su damu saboda za a ci gaba da kokowa sannan ya kamata a ci gaba da yin gwaje-gwaje har ila yau dai a bangaren wasanni daga 28 zuwa 31 ga watan disamba shekara ta 2023 da ta shuɗe ƙungiyar wasan ƙwallon hannu ta ragacewa da badminton ta tsara kwambularta a gidan rai al'adun damben zamani academy des arts birnin yamai kwamfular da akan hada tare da wani tsarin open wanda ta kasance wata gasar da ke hada kasashe daban-daban shugaban kungiyar ta badminton ya gamsu da wannan gasar duk da irin matsalolin da suka fuskanta ga dai karin hasken da abdullahi hassan yamma hasumi guruza kwamfala ce da ta samu halarta da farko game da kwamfalar ƙasa dukkan yankunan sun samu wakilci haka kuma kwamfala open ita ma ta samu halartar akalla ƙasashe hudu akwai sinawa da ke zaune a nijar akwai 'yan burkina faso da suka zo akwai 'yan najeriya wato matasa da suka zo gasar ta babban mataki ce kuma sannu a hankali kungiyar da take matashiyar kungiya ce ta kama hanya kuma a cikin gajeren lokaci mun kafa wannan wasa a ko'ina muna na matakin ƙarshe mai wuya za mu yi ƙoƙarin aza tubalin ci gaban wannan wasa domin a samu wani sabon hange na wasan badminton tunda wasa ce da ke cikin wasannin olympics A yanzu sai rahoton na musamman domin kara ma miya ɗanɗano mata na amfani da dodowa wadda ake sarrafa ta a nan gida kuma mutane na yaba mata sosai domin sanin takamaiman yadda ake hada dodowar abokiyar mu bilkisa sid ahmed ta yi tattaki a ƙauyen tara da ke yankin dande a gundumar gaya wanda ya fice a ɓangaren sarrafa daudawa ga rahoton da ta shirya muna akai. ko a yi shi da irin ɗorowa ko da waken awara akwai manyan matakai biyu da ya kamata a bi don dafa ta wanda ke ɗaukar lokaci da yawa in ji hajiya Budu, ɗaya daga cikin ƙwararrun masanan yin daudawa kalwa muna tafasa ruwa sai mu zuba 'ya'yan a cikin ruwa washe gari sai mu kai 'ya'yan bakin kogi mu wanke su kafin mu saka su a cikin tukunya da maraice sai mu ruba 'ya'yan sai mu daka su da muna wanke su ne da ganyen yodo zainabu ƙwararriyar dafa daudawa ta yi cikakken bayani game da yadda ake dafa daudawa wacce ake yin ta da ɗiyan ɗorowa domin yin daidawar kalwa muna dafa 'ya'yan sai mu ruba su kwana biyu bayan wannan sai mu busar da su sai kuma mu daka su duk da tsawon lokacin da ake ɗauka don yin daudawar kalwa mata masu aikinta suna fuskantar tsadar kayan shirya ta da buhu wadda yake jikka 25 yau jikka 50 ake saida shi. Wannan karuwar farashin da ake samu tare da karanci da rashin samun iri ya sa hajiya budu ta yi watsi da ɗorowa don yin daudawar da irin waken awara. da ana samun shi yanzu samun shi ya yi wuya tunda iccen ne bai bada ɗiya. Hajja ta yi suna a wannan sana'a har ma tana da shagonta a kasuwar gaya tare da ma'aikatan ta hiye da goma tana samun nata rabon kasuwa. Ta dalilin daudawa na tafi makka kuma na kai mijina a duka cikin harkar daidawa. Sumanan Musa, ɗaya daga cikin kwastomomin hajiya, ya zo daga balle yara domin ciko, yana siyan ƙwaryar akan sari a jika ɗaya domin ya sake sayar da shi tsakanin jika da hamsin zuwa jika da tamanin na sefa. yana sayar da yawa akwai kwara na jika da hamsin akwai na jika da tamanin yana kawo kalwa yana saye yana ina doka bashi wurin shi yana ba sofin Kamar kowane aiki, aikin daudawa kalwa yana fuskantar matsaloli. Babbar matsalar daga cikinsu shine rashin injin niƙa. Hajjiyan Yabudu na bayyana muna nadamar ta akan haka. Muna son mu samu injin nikan daidawa kamar irin na bargu mun nema ba mu samu ba sai dai mu da kashi. Duk da matsalolin da ake fuskanta, ƙwararrun yin daudawa kalwa suna samun abun korewa bakin su yawo. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mu huta lahiya